Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 14 ga watan Yulin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. To 'yan kabilar Ibo a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun nisanta kansu da neman jamhuriyar Biafra. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai yi alkawarin canza shawararsa ba na janye Amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta Paris wadda ke da nasaba da canjin yanayi. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kammala ran gadinsa a kasashen gabas ta tsakiya ba tare da cimma nasara ba to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa mataimakin shugaban jami'ar maiduguri ya yi kira gwamnati tarayya ta kawo musu ɗauki wurin tabbatar da tsaro a jami'ar to ko menene amsar gwamnatin tarayyar mun yi musu alkawalin lalle lalle za mu duba mu gani duk abinda taimako wanda suke so na game da security na wannan university din za mu taimake su insha Allah a yayin da wata kotu a yame babban birnin wato ƙasar nijar kenan ta sallami wani dan fafutuka wanda aka daure shi makonni uku da suka gabata kotun ta kuma daure wani da wani dan jam'iyyar adawa wanda su 'yan adawa suke gani cewa wani bita da kullin siyasa ce kawai ake musu amma lauyan shi wannan mutumin ya bayyana al'ajabinsa akan tuhuma da ake yi wa mutuminsa na rubuta wasu bayanai akan shafin facebook ta abin da ke bani mamaki ya za a ce yau kasar ga a ce bana dan yayi komantar da wani a ce tana iya influence juge juge ba karamin mutum bane mutum ne wanda ya rance wanda ke da ilimi wanda ya kamata shari'a daga Allah nan kasa su zai suke to ko bayan haka muna da shirin lafiya uwar jiki wadda juma'a ali za ta gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya a assalamu alaikum a yayin da ake ci gaba da cece ku ce akan batun neman kafa a ƙasar biafra da wasu 'yan kabilar ibo a najeriya suka nema wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari ya aiko mana da rahoton cewa ɗaruwa 'yan kabilar ibo ne waɗanda suke zaune a jihar niger da ke arewa maso yammacin najeriya suka ziyarci gwamnan jihar niger domin su nuna damuwansu akan wa'adin da wasu wato matasan arewacin najeriya suka yi wa 'yan kabilar ta ibo da su tattara nasu ya nasu su koma garin su Chief Ize Pampas shine shugaban 'yan kabilar Ibon da ke zaune a jihar Niger ga abin da yake cewa a lokacin da yake jawabi a gaban gwamnan jihar Niger. are eager to hear your voice over the tension that has been building up as a result of the quit notice given to the Igbos in the north by youth We only want to be reassured that we are secure ya ce mun matsu mu ji kalamanka akan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka ba mu na mu koma yankin da muka fito. buƙatar mu shine mu samu tabbacin cewa ba mu cikin haɗari. Shi ma dai Chief Geoffrey Ibiora ɗan kimanin shekaru tamanin da ya share sama da shekaru hamsin a yankin arewacin Najeriya ya ce su kan babu inda za su. Abun da ya sa suna magana ganganinsu da biyafura ba mu san wannan ba na zama ma arewa ma da kaina kama na a kafin ya zan bar arewa ina da gidaje ina da matan ya zan ce ba ba da arewa sai daya ce ya kawo abun diga harbin ina nan ina nan najeriya daya ce yanzu ba batun masu son a kafa biyafura din nan ku da tawa kana ganin kuna bukata haka din biyu ba ba ba zai yi ba ya za a kafa ya ya ba ba zai yi gida yaran sai fita ba zai yi ba Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya baiwa 'yan kabilar Ibon tabbacin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu. Wannan rigima ko rikici da ya dan taso za a yi maganin shi, kuma ina tabbatar musu cewa insha Allah muna a Niger babu wani abu zai samu wani Ibo su ci gaba da kasuwancinsu. Gwamnoni akwai wani abu da kuke yi na haɗa kan matasan nan? Eh, na san akwai tsarin da ake yi na haɗa kan ba ma matasa ba na eh, yawancin mutanen najeriya gabaki ɗaya a nuna masu muhimmancin zama lafiya gwamnan jihar niger kenan alhaji abubakar sani bello har yanzu da shugaban amurka donald trump bai yi alkawarin canza shawara ta janye amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta paris ba wadda ke da nasaba da canjin yanayi wannan lamarin da ya zama wani abu ne wanda aka ganshi bambar kwai domin shi wannan wato karinsa na farko kenan da ya kai ziyara a kasar faransa a jiya alhamis ganin cewa shugaban amurka da takwaran aikinsa na faransa ba su cimma matsaya a kan batutuwa da suka danganci canjin yanayin ba da kuma kasuwanci sun mayar da hankalinsu a kan batutuwa da suka shafi siriya da kuma yaƙi da ta'addanci mista macron ya ce rashin samun cimma matsaya tsakanin su wanda ba zai kawo wa ainihin ci gaban tattaunawarsu cikas ba a wuri ɗaya kuma shugaba trump yana ci gaba da kare ganawar da babban ɗansa ya yi da wani lauyan ƙasar rasha a shekarar da ta gabata da yake tsammanin zai baiwa wasu bayanai sirri game da hillary clinton wadda ka iya jefa ta cikin halin oni asu hillary dai ita ce ta kara da wato shugaba donald trump a zaben da ya gabata to sai dai kuma da aka tambayi trump ko ya amince da christopher ray wanda ya bada sunansa domin tantancewa a matsayin shugaban hukumar yaƙi da manyan laifuka domin da ya kamata ɗan nasa a ce ya kai wannan magana ga hukumar a maimakon da aka yi masa ta yin ganawa da jami'an ƙasar waje wato rasha amma sai shugaba trump ya yi abin da ya saba yi ya shashantar da wannan maganan a maimakon haka yana yaba shi ray da aka naɗa shi akan wannan mukami labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya barkata jiya alhamis ba tare da cimma wata gagarumar nasarar safa da marwan diplomasiyyar da yi a kasashen gabas ta tsakiya da niyyar kawo ƙarshen rashin fahimtar da ya kunno kai tsakanin kata da kasashe hudu da ke yankin na kasashen larabawa ba ba mamaki wannan yasa tilasin ya ki amsa tambayar da aka yi masa jim kaɗan bayan ya kammala ganawarsa da sarkin na kata sheikh tamim bin hamad altani sa'an da yake kan hanyar dawowa nan washington dan uwan sarkin sheikh mohammed bin hamad altani ya ce wa bakon nasu sai wata rana mun sake saduwa amma a wani yanayi wanda ya fi wannan kyau tilasan dai ya gana da shugaban na kata ne bayan ya kwashe tsawon ranar laraba a kasar saudi musamman ma a birnin jeddah inda ya gana da jami'an diplomasiyyar kasashen ita kanta saudi arabia masar bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa mabiya addinin krista da ke masar musamman 'yan ɗarikan wato ke kenan da na katolika sun dakatar da dukkan wasu ayyukan cocin nasu daga yanzu har ƙarshen wannan wata hakan ko ya biyo bayan barazana da suke fuskanta ne game da tsaro labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu faro rahotannin namu ne daga birnin maiduguri inda mataimakin shugaban jami'ar maiduguri farfesa ibrahim abubakar jodi ya ce sau takwas ke dam wato jama'ar take fuskantar hare-haren 'yan kunar bakin wake cikin wannan shekara wato daga watan janairu zuwa watan yuli ga wakilin wakilinmu haruna dauda da karin bayani matamakin shugaban jami'ar ya di bayyana hakan ne lokacin da yake mika rahoto ga tawagar ministan ma'aikatar harkokin ilimi na tarayyar najeriya kan irin bayanan da suke dauke da shi the attackers incidentally find their ways into the university through the eastern perimeter where the area is porous and vast ya ce abin takaici shine waɗannan maharan na samun shigowa cikin wannan jami'ar ne ta bangaren kudancin jami'ar wanda kuma wurin a buɗe take ga ta kuma da faɗin gaske da haka ana buƙatar samar da tsaro na musamman a wannan wuri it is worthy to note that the university of maiduguri in the over 40 years of its existence was only able to secure and fortify 3.65 kilometers of its area the remaining area that is 23.7 kilometers remain unsecured and it is through this area that the insurgents have been infiltrating the universe. ya ce jami'ar maiduguri za haka cike da shekaru 40 da kafuwa ta iya kewaye kilomita uku ne da digo 65 ya ce sauran wurin kuma da ke da faɗin kilomita 23 ta wannan wurin ne waɗannan 'yan ta'adda suke shigowa cikin jami'ar su kuma aikata abin da suke aikatawa na haka a wani mataki na ƙarshe dole ne a kewaye wannan jami'an baki ɗaya don mu tabbatar cewa mun kare jami'ar da ɗalibanmu da ma malamanmu. It is for this reason that the University of Maiduguri approached the Federal Ministry of Education and ya ce don haka ne ma jami'ar Maiduguri ta ta tuntubi ma'aikatar ilimi na tarayya don kawo musu ɗoki game da irin wannan hali da suka shiga It should be noted that the university had not closed for a day due to reasons of insurgents. Ya ce ya kamata a sani cewa ba ta rufe wannan jami'a kuda na kwana guda ba saboda dalilan tsaro kuma muna tabbatarwa jama'a cewa ba za a rufe wannan jami'a ba muna nan muna iya kokarin mu ga yadda za mu yi mu kare jama'ar mu. Bayan kammala jawabin mataimakin shugaban jami'ar Professor Abubakar Jodin sanar tambayi Dr. Bello Umar Tambuwal wanda kuma ya mulki ministan ma'aikatar ilimin wato Malam Adamu Adamu da kuma ya karbi wannan rahoto ko me ma suke tafi da shiga. jami'ar? Mun zo nan saboda abubuwan da na faru cikin wannan university din. Ah, saboda ishu na Boko Haram. Ah, muna son mu nuna musu cewa muna tare da su kuma su namu ne. Kuma mun yi musu alkawalin lalle-lalle za mu duba mu gani duk abin da taimako wanda suke so na game da security na wannan university din. za mu taimake su insha Allah wannan university din da ka sani za ta koma daidai da take da kamar shi mataimakin shugabar jami'a ya yi magana ko kuma ya buƙaci ita gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka don gina ganuwa a wannan jami'a gwamnatin tarayya shirye take ta karbi wannan kuka nasa? a gwamnatin tarayya shirye take ta karbi wannan kukan nashi shi yasa mun ka zo kuma gwamnati za ta taimake shi na duk wani taimako da yake so game da wannan jami'ar ta ci gaba za gwamnati za ta yi shi. Da ƙarshe dai mataimakin shugaban jami'ar Profesor Ibrahim Abubakar Jodin ya ce ba za su taɓa mika kai ga 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin bori ya hau ba don a shirye suke ci gaba da koyarwa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda. a jamhuriyar Nijar kuma bayan wata kotun birnin Yamai ta sake wani dan fafutuka da ake kira gamace Muhammadu wato ta kuma ɗaure wani ɗan adawa wanda aka same shi da laifin rubuce-rubucen cin zarafin mashar'anta a ƙasar ta Nijar a shafinsa na Facebook. Daga birnin Yamin ga wakilin Muni Barma. A ƙarshen watan jiya ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka cafke gamace Muhammadu na ƙawancen ƙungiyoyin turnon lafash bayan da ƙungiyar alƙalai ta samana ta shigar da ƙara saboda a cewarta ya yi rubuce-rubucen ɓatanci a shafin Facebook akan alƙalan shari'a waɗanda ya yi wa ƙagen karɓar cin hanci. Sai dai bayan da ya gurfana sau biyu a gaban kotu, alƙali mai shari'a ya ce zargin na ƙungiyar alƙalai ba shi da tushe. Saboda haka aka sallame shi ya koma cikin iyalinsa. in shi lauyan da ke kare shi metr budal efred mulol shi dai mace an ce duka abin da ake tuhuma shi ba laihi ne ba gaskiya bane eh, kotu ta ce daga yau ya kama an wanke shi da duka ba matsala duk abin da gamace tun yau an Allah yana ta gida gida ba idan jami'in fafutuka gamace Muhammadu hukumomin na Nijar sun cafke wani dan adawa kusa a jam'iyyar model Lumana Ibrahim Banakaza a karshen watan Yunin da ya gabata saboda zargin sa da sukar wani hukuncin kotu a zamanta na wannan alhamis kotun ta bayyana samun sa da laifin yin wasu rubuce-rubucen da ka iya tasiri a kan alkali ta yadda zai canza tunani a wata shari'ar da ke gabansa a can baya ga lauya metr budal efred mulul abin da ke bani mamaki ya za a ce yau kasar ga a ce bana dan yayi komantar da wani a ce tana iya influencing juge juge ba karamin mutum bane mutum ne wanda ya rance wanda ke da ilimi wanda ya kamata shari'a daga Allah nan kasa su zai suke yanta kun san ko mutumin da aka ba dama ya yi shari'a ya ma mutane shari'a mutum wanda an san da babu wanda yake iya wani komantar facebook ko na abu wanda zai sa ya hita ga hanyar shi ko mu da aboka komantar kin bai kamata a ce ya tasiri ga juju ba in wani mutum mai babban makami ko wanda yake da wani eh, girma ga juju ko wani iko ya yi komantar ana iya tuhumar shi da wannan laifi fiske juju kin yana iya in zai ɗaukar decision ya yi tunanin ah, a wani hana ga rubuta kaza kenan in ban yi ya rubuta ba akwai matsala in ba na rubuta abin shi yana ma iya kalla ko kai kalla kuma wanga abu ga facebook ne aka yi shi bisa wannan komantar kyan yi kwandanin shi wata uku amma biyu na waje kenan wata guda ne zai yi kaso yau da sati ɗaya zai hita lauyan ya bayyana cewa za su ɗaukar ƙara a kotu ta gaba domin ƙalubalantar wannan hukunci wannan dai ba shine karan farko da 'yan adawa ko jami'an fafutuka ke gurfana gaban kotu ba saboda wasu dalilai masu nasaba da faɗin albarkacin baki abinda jam'iyyun hamayya ke yi wa kallon bita da kullun siyasa yayin da masu mulki ke cewa ko kaɗan ba hannunsu a harkokin shari'ar ƙasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida Sulaiman Muni Barma. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha biyar kenan na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraro ko kun san cewa kashi 97 daga cikin ɗari na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Haka kuma ko kun san cewa gidajen sauran da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru hudu? Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane biliyan uku suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana kunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimamin mutane miliyan mai tan da goma sha hudu ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 94 kuma ake mamun mutane 400 zazzabin ta kashe. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe goma. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro an kiyasta cewa kuma a duk shekara kimamin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin a yayin da kuma take kashe kimamin mutane 300 a duk shekara wannan adadi idan aka kwatanta da mutane dubu mai tan da goma sha biyar da cutar kanjamau take kashewa a najeriya a duk shekara mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To idan aka yi la'akari da irin ɓannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya. Hikaya ya yi wa dr Rilwani muhammad babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke abujan najeriya ga kuma amsar da ya bayar a gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala ta zama mana damuwa ta zama mana abun da dole mu guje ta 'ya'yanmu wanda kanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma don yana hana mutane zuwa gona yana hana yara zuwa makaranta mutane suna zuwa asibiti suna kwanta an gane cewa kashi sittin a cikin ɗarin jama'an da suke zuwa asibiti saboda zaɓin cizon sauro ne a najeriya a duk duniya an kuma gane cewa wanda suka kamu da zaɓin cizon sauro a najeriya sun kai miliyan ɗari a duniya gaba ɗaya kuma a najeriya kawai an ƙidda kusan ɗari uku ne mutane da suka mutu saboda zaɓin cizon sauro a wannan amma duk da haka ya ragu a kan na baya saboda eh, an raba gidan sauro mai inganci din nan wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara hudu an rarrabar da shi mata masu juna biyu an kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallinsu su kula da yani in yaran su za su je makarantu kamar yan bodin wanda suke makarantar kwana ya kamata a rika sa musu safa a hannu da kafa saboda kasoro ya kama hanyar zai cije su ta can kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba da wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba ba na mutum ba ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki ko kuma karka canja ruwan fulawa in baka ba sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka to jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan rediyo da talabijin da sauran kafafen labarai jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata a inganci wanda ake amfani da ita yanzu a najeriya wanda majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya ta kawo ta kuma ci ne aka yi yadda wato act wanda muke wani maganin muke amfani da shi kenan wanda ana sha safe da yamma to ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnati tarayya ta fara fifiko malaria ta zama wani matsala a duk duniya kuma najeriya da wani republic of congo su ne suka fi kowa kamuwa da zaɓin cizon sauro da mutuwa a kan zaɓin cizon sauro a duniya gaba da sun ci gaba da rabi ya fi rabi ma wayannan ƙasa guda biyu kawai to me kawo haka to sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa na biyu yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba a kula da shi da ba yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da karfi fiko ta ce za ta gina kananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan irin na primary health care namu da a gyara dubu goma a cikin shekara uku a nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na buhari mai na canji ya na da amfani sai aka kira mu mitin har an zazzabe da ɗaya a kowane district wato kowane shashi na kasa wato guda ɗari da goma sha takwas an zaɓa yanzu haka za a gina wa'annan shaka tafi wato wa'annan primary health care da a kula da su a samu aikata a sa komai a kowane district guda ɗaya a Najeriya kowane gunduma kenan. Ko da ke Dr. Luwani Tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a. Yaya kuma bangaren duba gari ai dan adam wahalan sha'ani yake dan najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani yanzu haka in an bi gida ma wani sai mare kan muna bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba to abin da ya kamata da ake yi da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya jihohi suka bayar shine duba gari za su zo a ba su fifiko a ba su karfin gwiwa a ba su doka mai karfi a hannun su in wani abu a kama shi a kai shi kotu a sa dokan ta ɓace ana tafiya da mota an ga mai shari'a na cikin motan a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata kamata ba a kokari a kama ka hukunta ka to amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne a wannan dan siyasan ko dan APC ne ko ne ce dan Abga ne ko wannan dan yaren Bayarbe ne ko Hausa ne ko Ibo ne sai ka ga wani rigima ya tashi ba su da karfin yin wannan abu kuma doka a Najeriya da ta ce lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi wallahi baya da karfi yanzu kamar a Najeriya nan Abuja doka ne yanzu idan an kama ka zubar da shara ka san nawa ne naira dubu ashirin ne naira dubu eh, naira ashirin ne ko naira ɗari to mutum ba ya zubar da shara ta hamsin ba ma ba a gyara dokan an ba bashi ko an ba shi kaifi an yi horo wa mutane duk wanda ya irin wannan abun ba gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kuma ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba da su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba amma ba za a je gidan kowa ana gudanar ruwanka a gyara maka a gyara maka komi a gyara maka gidanka a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar ba za su sa maka gidan sauro a windonka taganka ba da kofofinka ba kula maka a saya maka shelters a baka ba gwamnati ba za ta iya ba su gone ne a taimaka wa gwamnati a fito a taimaka a haɗa hannu da gwiwa gwamnati ta yi kokari ta kawo wannan magani da magani yana da mugun tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da ba ne wannan maganin ya kai dubu ɗaya da wani abu wani wajen ma ɗari takwas wani dubu ɗaya ɗari hudu to yana ɗan tsada kaɗan wasu sun bayar har aka zo aka bar bayarwa to zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a najeriya kamar biliyan ɗari da talatin da biyu ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro wani kin zuwa makaranta na zuwa asibiti karban magani wahalan zuwa ka je kai test kai dawo barin aiki barin zuwa gona barin zuwa makaranta in kara hada duka wani abun yana sa mana ƙara mana talauci ne a ƙasar nan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala gwamnatin tarayya kuma ta ta kokarin ta ana kokarin ka an yaƙe ta an yadda ita wato elimination mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaƙi da don bankin duniya ta zo ta tallafa wasu jama'a masu ba da gidan sauran irin su son ma su waye su dan su gawan foundation da sauran su suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauran nan wato abin da sai aka matsa da gidan sauran nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi talatin a cikin ɗari idan mutum yana amfani da ita kuma sauran kuma kaga ai da kyau kenan tunda dai ba sai kai wani abu ba kuma gidan sauran na shekara hudu za a amfani da ita za a wanke ta a shanya ta a gindin bishiya mai barana ba kuma za ka amfani da wanke ta 22 wani sabon gidan sauro da aka bayar wanda yake mai ingancin nan to ko a hotel ne kaga za a yi amfani da ita to mutane sai zazzabin cizon sauro ya dame su tukunna kaga sun kuma suna gudu suna gudu kuma suna zuwa neman magani a tashan wahala a je asibiti a kwanta ana ta neman magani to kuma shine gwamnatin tarayya ta ware wannan rana da kuma majalisar ɗinkin duwa na kiwon lafiya suka ware ranar 25 ga wata a faɗakarwa mutane mene mai zazzabin cizon sauro kafafen labarai duka su fito a bada fifiko mai jama'a ce duk abin da kuke gani yanzu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko likita ina fatar kana lafiya ina lafiya hajiya yau wannan fili za mu fara ne da tambayar yahaya abubakar malamfashi to ya ce wai me yasa ne ciwon hawan jini ya yawa a najeriya ne hakan yana da alaƙa ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa abubuwa da ke kawo wannan ciwon hajiya ciwon hawan jini na farko yadda ya ce abubuwa yanayin da mutane ke ciki to damuwa da sauransu hmm. to kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauran duk mun canza yadda muke cin abubuwa masu lafiya ne masu lafiya na da da muke ci eh. yanzu yawancin mu in mutum ya so ma dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu saboda haka duk yadda muke canza abubuwa shi ke kawo wannan to kuma akwai waɗansu mu kuma banda wannan akwai waɗanda su waɗanda suka gaji wannan ciwon amma wani wahala ne da canza yanayin abubuwan da suke canza a ƙasan shi ke kawo wannan To eh. kaman batun cin abinci din nan an mutum ya ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiko da sauransu zai samu sauki? Eh mutum ya daina wannan kuma kamar mutum kuma kamar yadda muka yi magana kwanakin ba mutum na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi. Ga canza abincin da kake ci ka rage kiba ka motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa. To duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini ɗin hajiya. to ana iya warkar da ciwon hanjini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ta shan magani a yara to akwai wadansu hajiya wadanda suke samun ciwon hawan jinin domin wani abu domin wata cuta eh, eh don wata cuta to aka warkar da wannan cutan to mm. wannan ana warkar da shi to akwai su da ciwon hawan jinin kawai wannan sai su yi ta shan magani iya rayuwarsu akwai wadansu suna da suna da hawan jini domin sun yi kiba ne da yawa ba su motsa jiki in suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba ba sai sun sha magani kuma ba amma yawancin mu waɗanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowane lokaci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To yanzu kuma sai labarai a takaice. mabiya addinin krista da ke masar musamman 'yan ɗariƙar kofti da na katolika sun takatar da dukkan wasu ayyukan cocinsu daga yanzu har ƙarshen wannan watan hakan ko ya biyo bayan barazanar da suke fuskanta ne game da tsaro sai dai jami'an cocin ba su ba da bayanin wanda ya ba da wannan shawarar ba ko kuma cikakken bayani game da ainihin wannan barazana sai dai kuma kungiyar nan ta is ta yi barazanar ci gaba da kai hari ga mabiya addinin kirista da ke kasar ta masar bayan ta dauki alhakin kai wato kashe mutane 28 lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa wurin su da ke tsakiyar birnin masar a cikin watan mayu da ta gabata dubban 'yan kasar habasha ne da ke zaune kasar saudi arabia suke cikin halin kila wakala bayan an ba su umarnin su bar kasar zuwa kasar su ta haihuwa tun a ranar 29 ga watan maris na kasar ta saudi arabia ta kaddamar da kamfe mai taken kasar da ba a karya doka kuma da wannan ne ta baiwa daukacin bakin hauren da ke cikinta da su tarkata ya nasu ya nasu su san inda dare ya musu a cikin kwanaki casa'in har yanzu dai shugaban amurka donald trump bai yi alkawarin canja shawarar janye amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta paris ba wadda ke nasaba da canjin yanayi wannan lamari dai ya zama wani abu ne da aka ganshi bambar kwai domin ko wannan shine karonsa na farko da ya kai ziyara a ƙasar faris a jiya alhamis ganin cewa shugaban amurka da takwaran aikinsa na faransa ba su cin matsaya ba akan batutuwan da suka danganci canjin yanayi da kasuwanci ya sa suka mayar da hankulansu akan batutuwa. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu kafin mu sallama da ku muna taya wato muhammadu maruf sani a yawa wanda da kuma wato wanda aka sani da jariri da amaryarsa zinatu tanko aushe wanda yake za a yi aure su a gobe idan allah kai mu daga kwanta gora sai kuma wato muna taya alhaji garba abdullahi wase da muhammadu tasiru zakari da za a yi auren yayansu gobe idan allah kai mu baba yakubu makiri ne nake sallama a huta lafiya.